بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar litinin 15 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jeren darussa daga littafin qiyamul layl wallafar al-imam al-hafiz أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي رحمة الله عليه ابن الجوزي يرس شكاة ريبير لشكارة تسعين دبقوا ينبعين هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى عليه وسلم وانا لتافي ناشي بياني نيغم دا قائدوجي دا فلولولي دا وبن دسكي دا علاقة دا إبادوجي تكين داري Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya gafarta mishi zamu tashi daga lambar hadisi na 17 ko 17 ko 16 16 inda yace akhbarana abul qasim al-hariri qala akhbarana abu talib ibn al-ushari qala anba'ana ad-darqutni qala haddathana muhammad ibn abdullah ibn ghailan qala akhbarana abu hisham ya'ni muhammad ibn yazid al-rifai wannan yana da rauni muhammad ibn yazid al-rifai al-imam al-bukhari da nasa'i suna daga cikin malaman da suka raunata shi qala haddathana abu khalid al-ahmar قال حدثنا عن الأعمش عن عمرو بن قيس ومالك بن مغول وسفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال عبد الله دم مسعود يجي صلاة فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية فلن في فيكم صلى الدري أكن صلى الرانا نافلة cikin dare fifikonta akan nafila da ake yi da rana kamar yadda ka san fifikon sadakar da aka yi a ɓoye akan sadakar da aka yi a fili kamar yadda Allah yake cewa in tubdu sadakati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum cikin suratul baqara ko saboda haka abin kamar haka ne wannan hadisi al-Imam ad-Darqutni kamar da magani a cikin isnadin shi ma ya rawaito shi a cikin al-gara'id wal afrad kamar da muka ambata isnadin yana da matsala sai dai hadisin ya tabbata mauqufan yadda yake dinnan daga shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda Ibn al-Mubarak ya fitar da shi a cikin Kitabuz Zuhud haka Abdurrazzaq as-Sanani a cikin Musannaf dukkanin su ta wannan hanya zuwa ga Murra dan Shirabil zuwa dan Shirahil zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud bihi haka baka ga Sheikhul Albani ya kawo shi a cikin silsila hadisi sahiha lamba hadisi na 4000 da lamba 10 wallahu a'lam malam ya sake cewa akhbarana Abdul Wahhab qala akhbarana Abu al-Husayn ibn Abdul Jabbar qala akhbarana Muhammad ibn Ali ibn al-Fath qala anba'ana Abu al-Husayn ibn Akhimimi قال أخبرنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر القرشي زي تيوم فدن وانا أبو بكر القرشي مكياي شيني ابن أبي الدنيا زي تيوم شاء قال القرشي أبو بكر القرشي شيني ابن أبي الدنيا قال أخبرنا خلف بن هشام قال أخبرنا أبيس ابن ميمون أبيس ابن ميمون منكر الحديث أم معاوية ابن قرة قال daga wani malami cikin waliyai cikin tabi'ai shine Muawiya ta dan Qurra yace dakhaltu alal hasan na shiga gun al hasan al basri fa qultu ya aba sa'id Allah shiga fatta malam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wajal war aiki ne Allah ya fi so Allah madaukakin sarki qala sai yace as-salatu fi jawfil layli wan nasu niyam yin sallah cikin duhun dare asadda mutane suke ta bacci abinsu wannan yana cikin kitabut tahajjud wa qiyamul layl na ibnu abid dunya da dai littafin shi kuma al-warad sai dai isnadin yana da rauni saboda wannan ubays ibn maimun mun ji an ce munkarul hadith ne amma al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito shi a cikin kitabuz zuhud da ibnu abul dunya din shi ma ta wata hanya da abdullahi dan gidan imamu ahmad ibnu hanbal ta wata hanya ta cikin zawaid zuhud waɗanda suke tunda mas'ala ce abin nan mawqufiya babu babu matsala kuma ta dace da abin da aka sani cewa ɗaya daga cikin ayyukan da Allah yake so shine sallah cikin gari qala al-qurashi shine ibnu abid dunya wa haddathani wato duk wannan daga wancan isnadi kenan wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathana badal ibn al-muhabbar qala akhbarana al-mubarak ibn fadala mubarak ibn fadala shima takallamu fi qala qala rajulun lil hasan ma afdalu ma yutaqarrabu bihi ma yataqarrabu bihi al-abdu ila Allah min al-a'mal menene aiki mafi daraja da bawa zai samu kusanci zuwa ga Allah ubangiji ta hanyar wannan aikin qala yace ma a'lamu shay'an yataqarrabu bihi almutaqarribuna ila Allah azza wa jal afdala min qiyamil abdi fi jawfil layli ila salati yace ban san wani aiki da masu neman kusanci zuwa ga Allah suke samun kusanci ta hannunsa ba fiye da mutum ya tashi cikin dare ya dinga sallah وقال القرشي قال القرشي وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني يحيى ابن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن حكيم أن عطاء ابن عجلان سبينا دا عبد الله بن حكيم دا عطاء ابن عجلان دكا ننسو ليس بشيء قد اتهم بالكذب صدق هنا إسنادين ضعيف جدا حكمك يكاد يكون موضوعا أن شهر بن حوشب قال qala shar yace idza qama al-abdu yusalli bil-layl idan bawa ya miki yana sallah cikin dare tabashshat bihi al-ardu tabashbashat bihi al-ardu sai kasa ta dinga jin dadi cewa ga wani bawa ya tsaya akanta yana sallah wastanara lahu mawdi'u salati sai a haska mishi daidai inda yake sallah wa fariha bihi ummaru darihi aljanu da suke zaune a gidan su ma suna farin ciki idan mai gidan yana sallah min salihi muslimil jinni aljanu cikin musulmansa da ke zaune a gidan wanda su anan suke fatasamma uli qira'ati sai su zo su tare suna sauraron karatun shi wa ammanu ala du'a'ihi in yana addu'a sai ta cewa amin fa idan qadat anhu laylatuhu idan daren ya kare ausat bihi laylatu laylatal musta'anifa shi ma shi kanshi daren sai ya gaya ma dare mai zuwa cewa ina maka wasici da wane zai yi ibada a kula da shi kuni alaihi khafifa ya kai dare ka zama mai kar ka zama mai nauyi a kansa kar ka sa mai nauyin bacci eh nabbihi li sa'atihi inda lokacin tashin shi yayi sai a ce daren ya sa mai alam ya tabi shi warhami tula sahari idan nama albabaluna ala furushihim kuma a tausaya mashi game da tsawon daren da zai yana karatu a lokacin da mutane albabalu su ne waɗanda ba su da aikin yi da daddaren wanda suke ba su da abin yi cikin dare suke ta bacci wannan isnadi game da muka ji isnadi ne mai rauni kwarai da gaske kuma wannan maganganu ba za a karbe su daga wani ba sai inda daga ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama kuma sun inganta daga gare shi qala wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathani ibrahim ibn bakr ibrahim ibn bakr shi ma wato mutum ne mai rauni ibrahim ibn bakr ash-shaybani al-imam ahmad ibn hanbal yana cewa ahadithuhu mawdu'a so da shi wannan isnadin mai rauni ne qala yace haddathana usmanu ibn ata'in an abihi qala yace kana yuqalu ana cewa qiyamul layli mahyatul badin sallar dare tana raya jiki wa nurun fil qalbi tana haskaka zuciya wa biya'un fis sabri tana sanya haske fil basri tana haskaka ido tana ƙara ma ido ƙarfi wa quwwatun fil jawarihi tana ƙara gabobi ƙarfi in wa innar rajula idza qama min al-layli mutahajjidan asbaha fariha dan mutun yana sallar cikin dare to zai wayi gari cikin annashuwa da farin ciki wannan abubuwan duk sun tabbata amma ba ta hanyar hadisi ba ta hanyar a aikace mutane masu experience na yin sallar dare zasu ba za su ba da labari yace yajidu lidhalika farahan fi qalbi sai mutum ya je yana jin wani farin ciki a cikin zuciyarsa ko ba shi da kokobo zai waye gari cikin allashuwa da farin ciki da da da da da, da sakewar fuska wa idza galabatu aynahu fanama an juz'i idan kuma bacci ya galabaici mutum bai farka ba cikin dare ya samu nauyin bacci asbaha hazinan sai ga waye gari cikin damuwa da bakin ciki munkasiral qalbi zuciyar shi ta karaya ka annahu qad faqada shay'an kamar yayi wata asara kamar an mai sata ko an mai damfara ko yayi asara a kasuwanci kuma daga sai asarar ci wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn qala haddathana husayn ibn ali al-ju'fi qala akhbarana hilal ibn ayyuba qala haddathani talha ibn musarrif قال بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملكان na samu labarin an ce idan bawa ya miƙe yana sallah cikin dare sai mala'iku guda biyu ɗin nan da suke kula da shi sai su kiraye shi suna cewa ƙubaka alherin Allah ya kai gare ka salakta min hajjal abidina ƙablaka ka shiga cikin tafarkin mutane masu tsoron Allah wanda suka rigaye ka wannan isnadi ne kyakkyawa ko ka ce ma sahihi ne zuwa ga mutarrif amma kaga magana sace bai danganta ta zuwa ga wani na sama da shi ba ibnu abid dunya ya ruwaito a cikin tahajjud dinsa da al'ajuri a cikin fadl qiyamil layl wa qala al-qurashi wa haddathana muhammad ibn al-husayn qala haddathana yahya ibn ishaq qala haddathana abu ma'sharin abu ma'shar shine wato najih ibn abdurrahman as-sindi wanda akwai maganganu shi ma akan sa an Muhammad ibn Qaisin kala balagani anna al'abda idza qama min al-layl ci labari ya iske ni cewa idan bawa ya miƙe cikin dare fi salati yana salla tanasara alaihi al-birru min inani samai ila mafraqi ra'si za a yi ta watsu mishi wato abubuwa da suka shafi biyayya Allah za a yi ta kimsa mishi nagarta tun daga sama har zuwa wato mafriƙi ra'asi zuwa kan goshinsa wa habatat alaihi mala'ikatu mala'iku za su sauko daga sama tastami'u liqira'ati suna sauraron karatunsa wastama'a lahu ummaru darihi wa sukanul hawa'i aljinu da ke zaune a gidansa su ma za su saurare shi haka nan sauran aljinu da suke yawo a cikin iska fa idza faraga min salatihi idan ya idar da sallarsa وأخذ في الدعاء يذوينا الدعاء أحاطت به الملائكة يؤمن ملائكة سكي ويشسنا تتشوى آمن آمن آمن على دعائه كما تهذم تؤمن أما هكا أكسميشي أسلي دا, دا, دا ياء فإن اتجع بعد ذلك نوديا idan ya koma ya kwanta a lokacin sai kuma ai mishi a kira shi da cewa nam qariral ayni masrura kai bacci kana mai jin sanyin ido kana mai cikin farin ciki nan bi khairin ala khairi amal ka yi bacci cikin alkhairi kuma a bisa aikin alkhairi da ka aikata wannan ibn abid duniya ya ruwaito shi amma isnadin shi la'ifi ne saboda wancan abu ma'ashar malam ya sake cewa wa qala al-qurashi haddathani muhammadun قال حدثني صدقة بن بكر صدقة بن بكر شما آه متكلم في صدقة ابن بكر السعدي أكوي آه مغانا أكن شزام الجد أقبا قال حدثني مرجي ابن ودائل عن المغيرة بن حبيب قال لما برز العدو كسر عبد الله بن غالب جفن سيفه أكوني سوجا من سنة عبد الله بن غالب Ibn Ghalib al-Huddani Abu Firasi wanda ɗaya ne daga cikin mutanen ƙasar Basra da aka san su da yawan ibada yayi lokacin yakin Ibn al-Ash'ar da aka yi da su da Qurra'u to shi yana bangaren Ibn al-Ash'ar baya bangaren Qurra baya bangaren Hajjaj ko mun gane kusa Ibn al-Ash'ar yayi tawaye ma Hajjaj mun tuna ko ya ya ja mutane da yawa cikin mutanen kasar iraki to wannan bawan allah yana daga cikin wanda suka cikin wannan fitina kuma a cikinta ma aka kashe shi a shekara ta 83 bayan hijira Allah ya gafarta mishi lokacin da sojojin sa Hajjaju suka bullo da ya cire takobinsa daga cikin kube ɗinta sai ya karya kuban ma kawai irin babu komawa cikin kuban shine lamma baraza al'adu kasar abdullahi ibn galibin jafana saifi jafan shine kube thumma taqaddama sannan ya tinkari abokan gabarsa faqatala yayyaki faqutila har aka shi shi falamma dufina yayin da aka rufe shi a kabari wajadu min qabrihi ra'ihatal miski sai aka ji kabarin shi yana kanshin turaren almiski duk wanda ya wuce ta gurin kabarin sai a dinga jin wani kanshi na musamman daga kabarin fara'ahu rajulun min ikhwanihi fil manami sai kuma wani ya mafarki cikin mutanen gidansa cikin mazuwansa sai ya ganshi a mafarki faqala ma sana'ata yace mishi me labarin ka qala yace khairas sani'i ce ai labari na mai dadi ne qala ila masirta ci zuwa ga mai ka tike qala ila aljanna yace an kai mu aljanna qala bima yace aikin me kai qala bi husnil yaqini yace kikkiawan tunani na da gasgatawa Allah shi ya kai wa tulit tahajjudi da tsawon sallah cikin dare wa zama'il hawajiri da azumi da rana qala sai sake ci mishi fama hadhihi ar-raihatu at-tayyibatu allati tujadu min qabrik ci to muna jin wani kanshi a gun kabarinka shi kuma daga ina kala ya ce tilka ra'ihatu tilawati wa zama'i ce ƙanshin tilawa ce da ƙanshin ƙishirwa a lokacin azumi wannan yana cikin kitabu tahajjud na ibn abid duniya da kuma al-yaqin na shirya har ila yau da littafin abu nu'aymin hilyatul awliya da shi kanshi ibn al-jawzi a cikin al-muntazam fi tarikh al-muluki wal umam duk da ke isnadin na da rauni saboda jahalan sadaqatu ibn bakarin amma dai abin isti'inasi Allah ubangiji ya gafarta musu wa haddathana al-qurashi qala haddathana ishaq ibn isma'il qala haddathana muhammad ibn kathir muhammad ibn kathir al-missisi shima da'ifun da'ifur riwaya an al-auza'i daga mal abdurrahman al-auza'i rahmatullahi alayhi qala auza'i yace balagani annahu man man atala qiyamahu bil-layl na samu labarin cewa duk mutumin da ke tsawaita sallah cikin dare khaffafallahu anhu yawmal qiyama Allah yana rangwanta mishi rana alkiyama wannan ma ibnu abid dunya ya rawaito shi haka ne ibnu asakir a cikin tarihu madinati dimashqa haka abu nu'aymin a cikin hilatul awliya haka dukkanin su suka rawaito ta wannan fuska qala hadathana al-qurashi qala al-qurashi wa hadathani muhammad qala hadathana al-humaydi an sufyana qala sufyan ath-thawri yace kana Muhammad ibn Hujada min al-Abidi malam Muhammad dan Hujada ya kasance mai yawan ibada ne kana yuqalu ana cewa innahu la yanamu min al-layli illa aysara baya bacci cikin dare sai dan kadan fara'atim ra'atun min jiranihi ka anna hulalan furriqat ala ahli masjidihi wata mata cikin makwabtansu sai ta mafarki cewa an zo da hulal hulal shine cikakken kaya set complete set na kashi ake ce hulla to jam'in shi hulal an zo ana tararrabawa wa mutanen masallacinsu falamman taha ilaihi mai rabawan yana yabawa ne riga da wando da hula wani riga da wando da hula misali da ya zo kan wannan bawan Allah mai suna Muhammad ibn Hujada sai ya kalle shi wallazi fariquha ila Muhammad ibn Hujada da abi safatin maktumin sai ya sa aka kawo wani kwantena safat shine kaman kaman kwalin tarare wanda za a sa a yi silin wata kwantena dai ta musamman shi suke ce masafat wanda ake saka tarare a boye shi a ciki maktumin wanda ya riga an yi silin din shi fa akhraja minhu kullatan khadra da aka kawo wannan akwati na musamman sai aka dauko wasu kaya farare ake ba kowa sai aka ɗauko wasu koraye kaga kalan kayan aljanna kenan ko lam ya qumlaha basari yace ido na bai taba ganin irin wannan kayan ba fakasahu iyaha sai aka mike wan aka mika wannan bawon Allah wa qala sai mutumin yace mishi hadhihi laka bi tulis sahari kai wannan shine naka saboda tsananin baccin dare da wato wato farkawa cikin dare da kake yi kana kana raye dare wannan isnadi ne kyakkyawa ko kuma ka ce ma ingantacce kamar yadda ke cikin al-mujalasa na addinawai wa qala kuma dai shi al-qurashi ibn abi dunya yace wa haddathani muhammadun qala haddathani yahya ibn isa ibn dirar qala akhbarana abdul aziz ibn sulaiman qala haddathani mutahhar as-sa'di wa kana qad baka shauqan ila Allah ta'ala 60 sana wannan mutum mai suna mutahhar ibn abdullah as-sa'd shi ma ɗaya daga cikin makaranta ne a basara wanda daga cikin da ake komawa zuwa gare su game da qira'a ya kasance shekara 60 an san shi kullun cikin kuka yake saboda shauƙin gamuwa da ubangiji a cikin sallah ne a cikin karatu ne ko da yaushe yana da kuka da yawa qala yace أريت كأني على دفة نهر يجري بالمسك الأذفر أن نونا من كينا أتكم مفركي واتو ina tafiya a gefen wani kogi ya jiribil miski wanda maimakon ruwa gama gari ruwan tararen almiski ne yake gudana a cikin kogin bil al'adfari mai ƙarfi shi ne ma'ana aka ce turare al'azufar ana nufin wanda yake mai ƙarfi kamar ce madara ko madaran turare wanda yake irin ƙanshin shi haka babba ne hafatahu shajaru lu'lu'in a gefen kogin ga bishiyoyi nan na lu'lu'u wa ƙudubanu azzahabi da wasu sanduna na zinariya fa'iza bijawarin muzayyanatin ya kulla bi sautin wahid sai kuma ga wasu ƴan mata da suka yi kwalliya suna yin magana da murya guda suna cewa subhanal musabbihi bi kulli lisani subhanahu subhana al mawjud bi kulli makanin subhana subhanad da'imi fi kulli al azmani subhanahu suna ta yin wannan zikirin suna ta yin wannan zikirin da yake bai inganta a ce Allah mawjud ne fi kulli makanin ba a aƙidance bai inganta ba amma dai haka aka ce suna fara kuma dai mafarki ne Allah yana yarinta akan al'arshinsa a bisa aƙida ahlus sunna qala fa qultu man antunna sai na ce musu ku kuma su wane ne fa qulna suka ce khalqun min khalqir rahman subhanahu mu wasu halittu ne cikin halittun Allah ubangiji babuwayi fa qultu ma tasna'ana ha huna sai na ce musu to me kuke yi anan qulna sai suka ce zarana ilahun nasi rabbu muhammadin zara'ana ilahun nasi rabbu muhammadin liƙaumin alal atarafi billaili ƙuwan suka ce Allah ya halicce mu ne Allah ubangijin mutane ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halicce mu ne dan wasu mutane waɗanda suke suna miƙewa a gaffan dare suna ibada yunajuna rabbal alamin ilahahum wanda suke ganawa da Allah Ubangijin talikai mahalicinsu fatasiri humumul qaumi wan nasu duwam sai ya zama su wato a lokacin da suke ganawa da Allah duk bakin cikin da suke fama da shi sai ya tafi ya basu sauran mutane kuma suna tabbaci da nasu bakin cikin fa qultu bakhin bakhin wato sai nace madalla madalla masha Allah li haula'i min haula'i waɗannan mutane masu tashi cikin darasi ibada aiko sun more da aka yi musu irin wannan tagomashi da ku laqad aqarra Allahu a'yunahum bikunna Allah ya sa idan su zai sanyi idan suka mallake ku aw ma aw ma ta'rifuhum to duk kun san mazazan naku ah fa kullu suka ce mishi kai aw ma ta'rifuhum to kai ka san su ne qultu la nace a ban san su ba kullu bala suka ce aiko ka san su ha'ula'i al-mutahajjiduna waɗanda muke nufi su ne masu sallar dare wasu ashabul ƙura'ani da ma'abuta alƙura'ani wasu sahari da waɗanda suke kwana ibada su ne Allah ya wannan tanadi na musamman wannan yana cikin littafin hilatul auliya da kuma attajul laibul abid duniya da na ajurri da kuma wasu wurare waɗanda ba wannan ba wakala ya sake cewa wa haddasa ne muhammadun قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال بلغنا wannan ballagi ne kin ballagi annahu idza kana min awwalil layli nada munadi tun farkon dare ko wani mai shela da yake yin shela yana cewa ala liyaqumil abiduna ce ku saurara masu bauta Allah ku miƙe qala fa yaqumuna shine sai ga duk sun tashi cikin dare fa yusalluna masha Allah su kama sallah iya abin da Allah ya kaddara musu thumma yunadi zaka aw ghayru sannan da shi wannan mai shelan ko waninsa sai su sake kira fi shatarin layli a tsakiyar dare ala liyaqumil qanituna kanitawa masu miƙa wuya ga Allah su tashi fa yaqumuna fa yusalluna ila sahari sai su miki su sallah har asubahi fa idza kana akhiru sahari can kuma ƙarshen dare na da munadin sai a saki kira ainal mustaghfiruna ina masu neman tuba wurin Allah qala fa yastaghfiru ulaika sai su ci gaba da neman gafara sune wabil asari hum yastaghfiru wa yaqumu akharuna fa yusalluna wasu kuma su miki su gaba da sallah فإذا طلع الفجر وأسفر إذن الفجر يكيتو نادى مناد سياسة كراتي ألا ليقوم الغافلون to gafalallu sai su miki wanda suka kwana bacci ana ta tusa sai lokacin za su tashi bayan alfajir ya keto qala fa yaqumuna min furshihim kal mauta sai ga suna miƙewa a firgice kaman kaman tashin mamata rana alkiyawa su ba su cikin natsuwa kowa zai miƙe a firgice ya rasa inda zai shiga nushiru min quburihim kamar yanda ake tashin mamata daga kabarbarin su kasalan cikin kasala wa dajaran da cikin rudani wa yura sahibul layli farihal qalbi wanda ya kwana bacci wanda ya kwana ibada sai ganshi cikin annashuwa su kuma wanda suka kwana bacci sai gansu cikin damuwa Allah ka tsare mu wannan yana cikin tafin ibnu abid dunya tahajjud da almujalasa na dinawari matsalan shine wancan ballaga din wa qala al-qurashi wa haddathani ubaydillah ibn jarir qala haddathana muhammad ibn abi bakr al-muqaddami qala akhbarana muharriz abu sa'id am musa al-khayyat qala akhbarana abu khuzaima qala atani atin fi manami fa qala qum fasal yace wani ya zo mun cikin mafarki yace mun tashi kai sallah thumma qala sannan ya ce muni amma alimta anna mafatihal jannati ma ashabil layl kai kana ta bacci baka san mukullan aljanna suna hannun ma'abota tashi da dare ba hum khuzanuha sune ma yanzu suke matsayin storekeepers na mukullan aljanna hum khuzanuha duk mukullan suna hannunsu wannan yana cikin kitabu tajin ibn abi dunya da kuma littafin at-targhib wa tarhib na abul qasim al-asfahan duka dai kwadaitarwa ne ake ta yi game da a tashi a yi ta ibada cikin dare wa qila lil hasani ma balul mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan aka tambaya hasan al-basri aka ce wai me yasa ne ake ganin duk mutumin da yake sallar dare sai ga fuskar shi ta fita sauran mutane annuri ta fi ban sha'awa Allah yana bashi wani kurjini qala yace li annahum khalaw rahmani saboda suna keɓancewa da Allah Ubangijinsu suna ganawa da shi, fa'albasahun min nuri, shi ne Allah yake sanya musu haske na Allah, Allahu nuru samawati, masalu nurihi, kamishka, to shi ne Allah yake sa musu haskensa a cikin fuskarsu. Wannan haka mala ya ambace shi a nan ba tare da isnadi, amma yana cikin adabul Hassan al-Basari da wasu wurare, haka nan cikin littafin ƙiyamulai da na al'ajuri da na Ibn Abid Duniya, duka sun kawo shi a hakanan al'imamu abul hassan ibn ghana'ib ya rutu shi a cikin fawaid ɗinsa da isnadi wanda yake mai rauni saboda ismail ibn muslim al-makki hakanan kuma addinawari a cikin al-mujalasa shi ma ya ambace shi da isnadi wanda a cikin shi akwai yusuf ibn abdullah wanda shi ma mai rauni قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبيد ابن عبيد الله الحربي الحربي قال أخبرنا أحمد ابن سليمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنماطي قال أخبرنا أحمد ابن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يتي ناجمالا أبو سليمان شيني عبد الرحمن ابن أحمد ابن عطية أبو سليمان العنسي الداراني ku tuna shi an yi karatu a kan shi a cikin istikama ɗaya daga cikin waliyai abu suleiman darani a cikin istikama mun ji maganganun shi wanda ɗaya daga cikin waliyai ne masu zuhudu wanda ya rasu a shekara ta 205 wannan abu sulaiman ad-darimi yake cewa laulal lailu ma ahbabtu al-baqa'a fi dunya yace ba dan dare da ake tashi ana ibada ba yace da ni bana buƙatan ci gaba da zama a wannan duniyar abinda nake jin dadin shi kawai shine ibada cikin dare wannan isnadi ne kikkiawa ibnu asakir ya rawaito shi a cikin tarihi muddati dimashq da shi malam wannan ibn jawzi a cikin wato littafin shi na tarihi al-muntazam fi tarikh al-muluk wal umam wa akhbarana muhammad ibn nasir قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد السقري قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل الدراب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن مروان قال أخبرنا أحمد بن محمد البغدادي قال حدثنا الحسين بن الحسن قال الحسين ابن الحسن ابن حرب المروزي wanda ya zo na garin makka naziru makka shine yake cewa akhadha al-fudail ibn iyad bi yadi thumma qala malamin nan cikin waliyai cikin malaman farko al-fudail ibn iyad wani babban malami ne mutumin kirki cikin mutane da Allah ya musu rabo game da kyakkyawar mu'amala da ibada da kuma ana amsa addu'ar shi fudailu waliyin Allah ne Allah ya gafarta mishi mun sha yin magana akan shi shine yake cewa ya rike hannuna shi fudailu yace ya husainu ya kai malam husaini yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala fi ba'd kutubi a cikin wasu littafai da suka gabata Allah yana cewa kadhaba manidda'a mawaddati wa idha jannahul lailu nama anni duk wanda dare zai yi ya kama bacci sannan kuma ya dinga cewa shi masoyin Allah ne ƙarya yake duk masoyin Allah to baya bacci cikin dare duk wanda yake da awai shi masoyi ne yana son Allah ubangiji har yana furtawa amma kuma dare yana yi ya nemi ya kwanta ya tabbaci Allah ya ce ƙarya wannan mutum yake alaysa kullu habibin yuhibbu khalwata habibihi yace kowane masoyi ai yana son kebancewa da masoyinsa ha ana muttali'un ala ahbabi Allah yace ai ina lekowa cikin dare wurin masoyana idza jannahumul layl idan dare ya lullube su ja'altu absarahum fi qulubi nakan sanya idan su a cikin zukatansu wa mathaltu nafsi baina a'yunihim nakan fito a gaban su fakhatabuni alal mushahadati sai su dinga magana da ni kamar suna gani na wa kallamuni alal huduri su dinga magana da Allah kamar yana wurin wannan isladi ne kikkiawa wato yana nuna irin yadda Allah yake halarto da zakatan masu ibada cikin dare ya zama kamar suna ganawa da Allah da kuma alama ce ta kaunar Allah kauna ta gaskiya wanda duk zai da'awar kaunar Allah amma kuma baya da wannan sibi a cikin sallar dare to akwai ƙarya a cikin da'awarsa وقرأت على ابن ناصر عن الحسن ابن أحمد عن محمد بن أحمد البزار قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سلمة ابن شبيب سلمة بن شبيب الدينوري وانا دقس كمان يمالمين وانا المكثرين قال أخبرنا سهل بن عاصم عن مسلم دق مسلم آه ابن ميمون عن كرز ابن وبرة قال بلغني Kurs ibn Wabara Abu Abdullahi al-Harithi wani cikin waliyai ne shi ma tarihin sa na cikin sayyid alamin nubala yake cewa balagani anna ka'aban qala an bani labarin cewa ka'abu yana cewa innal mala'ikata yanzuruna minas sama'i ila alladhina yusalluna bil-layli kama tanzuru tanzuruna antum ila nujumis sama'i mala'iku ma sukan daga ido ne su kalli masu kiyamin laili kamar yadda muke daga ido daga ƙasa muna kallon taurari wato sun yi wa mala'iku ma fintin kauke a inda mala'iku suke idan aka zo za a yi station na masu sallar dare to sama suke da mala'iku sai dai su dinga daga ido suna kallon su wa akhbarana ahmad ibn muhammad ahmad ibn ahmad al-mutawakkili qala akhbarana ibnu ali ibn thabit shine خطيب بغدادي كو منتجين مغانا شي a can gaba قال اخبرنا علي بن محمد الصوفي قال اخبرنا عبد الوهاب ابن الحسن الكلابي قال اخبرنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي قال سمعت قاسما الجوعي يقول يتي ناجي القاسم ابن عثمان ad-dimashqi wani malami ne shi ma cikin sufaye yana cewa afdalul ibadati mukabadatul layl mafi falalar ibada shine wato yin kwazo mukabada kai kai kai gogoriyo da bacci cikin dare ka yarfar da shi ka tashi kana so ka kwanta ka dage shine mukabada wani yana cikin littafin abin nan az-zuhudu war raqa'iq na na al-khatib al-baghdadi kamar da magan shi a cikin isnadi ya gama da wannan babi na nuna falala da labarin wasu daga cikin masallata cikin dare sai ce al-babu thalis fi anna fil layli sa'atan yujabu fiha ad-du'a akwai wata wani dan lokaci cikin dare wanda lokaci ne da ake amsa addu'a malam yace akhbarana ibn al-husaini qala akhbarana ibn al-mudhhibi qala haddathana ahmad ibn ja'far qala akhbarana abdullah ibn ahmad قال حدثنا أبي قال أخبرنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا إسنادي ne da yake cikin sayo muslim za ga gashin ta hanyar abdullahi dan gire imam ahmad ibn hanbal yana cikin musnadin sa ba wannan hadisi ya cikin musnad imam ahmad ibn hanbal yace annabi yace inna fil layli sa'atan lalle a cikin dare akwai wani lokaci la yuwafiquha abdun muslimun babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin yas'alullah azza wa jalla fiha khairan illa atahu iyyahu mutun ya dace da wannan lokaci yana roƙon Allah wani alheri khairan kowane irin alkhairi alkhairin duniya alkhairin lahira alkhairin arziki ilimi ya'ya aure sana'a aikin yi ko me kake nema aljanna gafara Allah khairin min khairin kowane irin yas'alu Allah tabaraka wa ta'ala fiha khairan annakira lil umum illa atahu iyahu sai Allah ya ba mutum wadhalika kullu laylatin kowane dare da wanda ya wuce da wanda zai zo wannan hadisi ya cikin sayo muslim eh saboda kuma ana nufin ƙarshen dare din nan sulusul lailil akhir sanda Allah yake saukowa zamu zo mu ji wannan hadisi a gaba da yake saukowa da kansa yace ina masu nema in ba su ina masu neman gafara in yi musu ina masu son yadda ta in yi musu to koda kai bacci farkon dare kai kokari ka dinga farkawa karshen dare kana yin ibada kai addu'a bayan kai sallah ko raka'a daya ce wuturi ko raka'a uku ne ko raka'a biyu daga baya kai wuturin sai ka yi addu'a ka faɗa wa Allah bukatunka da bukatun masoyanka da abubuwan da kake nema Allah ya yi maka za ka ga fatahi mai ban mamaki game da rayuwa jama kuma wallahi hatta wasu manyan mutanen da suka samu duniya 'yan siyasa da masu kuɗi suna yin wannan abu za ga sun samu arziki mai yawa za ka ga mutum yana ibada ta ban mamaki da kuma kana ta cewa wane ɗan bid'a ne wane batacce ne ka cika hayaniya da abin nan da rikici baka tantance ma menene kake faɗi ba amma asalin alaƙarka da Allah ba ta kyau ba kuma gane alaƙarka da Allah ya zama akwai wata alaƙa tsakaninka da Allah wadda Allah maɗaukin sarki zai dinga huwace maka abubuwa hatta shi karatun hatta karatun ka da alaƙa mai kyau da Allah sai ka ga huwace maka shi yayi maka sauki yan boko suna yin wannan da lokacin jarabawa yayi suna dagiya saboda shi kuma Allah ya ce zai bayar amma yasa usadai muke da wasa jama'a Allah ya kyauta babu zikiri ma yasna'u man arada qiyamal layl to da kaji wannan falalolin kana so ka fara qiyamal layl ya zaka ka dinga samun wannan damar tun da rana ake yin shirin sallar dare da rana ake yin shiri ya ce ƙiyamu laili sa'abun ala aksarin halki babu shakka a kan cewa tashi da daddare a yi sallah abu ne mai wahala ga mafi yawan mutane mafi yawan mutane suna sallama rayuwarsu ga neca na bacci daga bayan isha ko karfe goma ko sha ɗaya za su ware su ta bacci iya san ransu ba san inda suke ba wasu ba sa farkawa sai an tashe su sai an ce asbata asbata wani ma in matashi ta tashe shi sai sun yi rigima haka dai haka dai to ya ce liwujuhin me yasa sallar daren take da wahala saboda fuskoki da yawa a azamuha mafi girman abin da ke sa mutane da yawa ba su iya sallar dare shine qillatul ma'rifati bil ma'budi karancin sanin Allah karancin sanin Allah yasa muke yin bacci da daddare da yawa ai kaga shi wannan lecturer da muka san bai da imani in za a exam din shi gobe ba haka ake aita aita rugun tsimi ba ayi tutorial ayi summary a tattauna ai solving past question papers ai sai kowa ya ji cewa kai in Allah ya so an shirya saboda gobe daktawa ne an san azzalimi ne bai da mutunci misali saboda an san shi ba haka bane yawa idan yanzu akwai wani wanda ana son ya shi za a aura amma san murɗaɗɗen mutum dole za a mai shiri ta ne mutum suwaye mutanen da ake ganin za su iya cika mai ido kuma a nemi yanayi da wuri inda ake ganin cewa an yi amfani da wannan damammakin za a samu kansa saboda an san cewa ai mutum ne murɗaɗɗe mai wuyan sha'ani wanda ƙanƙanin abu zai iya sa a lalata wannan shirin gaba ɗaya to mutane ba su san Allah ba suna da ƙarancin sanin Allah kamar da Allah ya yi wa ɗan adam tambari da innahu kana zaluman jahula to shine abin da ke kawo haka wa da'aful yaqini da ƙarancin yaqini bil mujazi wal jazai ƙarancin yaƙinin sanin shi Allah da ke ba da sakamakon da kuma irin sakamakon da yake bayarwa idan mutum yana da cikakken yaƙini zuciyarsa ta cika da yaƙinin cewa kai ubangiji na Allah da gaske ne duk abinda ya faɗa mana da gaske ne duk abinda manzansa ya faɗa mana sakamakon da yake bayarwa da gaske ne burin tashi in nema mutum zai ji ƙarfin gwiwar tashi ya nema da wa mata ƙauyatul ma'arifatu isan da saninka da Allah ya ƙarfi wal yaqinu yaqininka ya ƙarfi yashul qiyamul layl tashin dare yakan yi maka sauki a lokacin da imaninka da yaqininka ya ƙaru shi yasa da azumi mutane suke samun saukin yi saboda suna da yaƙinin cewa waɗannan lokutan wasu lokuta ne na musamman ko muna lura me yasa da azumi ake ƙaruwa a masallaci ka duba ga yadda ashan zaka ga inda kasan ana zanga zanga mal mutane ne ko ta koina me yasa saboda yaƙinin mutane ya karu a daidai lokacin bukatun su da suke nema sun yaƙinanta akan cewa Allah yana biyan bukatu a wannan lokacin kuma ka zo karshen dare haka ba su ƙara cika to abin da ake so ka samu wannan yaƙinin a duk dararrakin duniya cewa Allah yana biyan bukatu akwai wata sa'a da yake biyan bukatun yace imma li talabi thawabi ko dai yaƙininka na neman lada wa imma li su'alil afwi anil dhunubi da yaƙininka na neman ahuwa Allah game da zunubai wa imma lil khalwati bil haqqi ko kuma kana so ka gana da Allah wa ladzati munajati ka ji dadin ganawa da shi wa li kulli qaumin shirbun yace ko waɗanne mutane suna da irin suna da irin hazzin da Allah ya ba su wali kulli qaumin shirbun ko wadanda mutane suna da irin abinda Allah ya ba su rabo akai wasu mutane Allah ya ba su rabo akan kasuwanci wasu akan surutu wasu akan ibada wasu a qur'ani wasu a siyasa kowanne mutum akwai abinda Allah ya ba shi rabo akai to kai kokari zama rabanka akan abinda zai amfane ka ne a wajen ganawa ka da Allah baya ga waɗannan da ya ambata akwai su abubuwa da suke hana mutane yin a sallar dare waɗannan da su ne asali na wanda sun shafi zuciyarka ne ko kuma wanda suka shafi ɗabi'ar rayuwar mutane wanda suke taimakawa su hana mutum sallah da daddare daga ciki mafi girmansu shi ne yawancin abinci don mutum ya zama bawan cikinsa zai wuya in ya kwanta iya tashi don kana son ka dinga tashi da dare ka dinga takaita abin da kake ci musamman da daddare wato abin nan a sha abincin dare ka dinga takaita shi amma ka ci abinci mai nauyi ka cika cikinka to zai wuya ka yi wani abin arziki dare ya yi sai dai ka ta tusa kawai yana ciki sannan yawan saduwa da iyali a farkon dare yana ɗeba duk wani nishaɗi yaban mutum da kasala don wani bai iya ma yin wankan janaba ma sai da asubai to idan idan idan idan za ka iya takaita wannan mu'amalar sai ƙarshen dare ai mun kan tarihin wani wanda ya mutu matar shi take cewa ya kasance yadda yake sallah kuma haka yake zake wa iyalin shi amma sallah yake farawa to saboda haka sai kuma as-sahar firar dare wannan zaman majalisa da yake tun bai kwanciya da wuri an yi sallar isha karfe 8 zuwa da rabi shikenan ka gama tasbihinka na bayan sallah kayi nafilarka ita fe ka gida ka je ka kwanta da kyakkyawan niyyar cewa zaka tashi in ka je gidan ma kar ka bari ka tsawaita fira sawa'un fira ce wannan ta gargajiya ko fira ce irin ta dardasha ta chatin kar ka tsawaita ta ka kashe wayoyinka ka nemi wuri ka kwanta da haka cin abinci jima'i da farkon dare fira farkon dare waɗannan suna hana suna hana tashin dare abun mamaki jama'a aikin wahala da rana wai don kai ma'aikacin mai aikin wahala da rana bai hana mutum ya farka da dare inda ka sa zuciyarka ko tela ne kai ko dan kwadago ko direba ko mai tuka dan sahu ko mai gadi ko teacher uban karatu wanda zai wuri na mai yara ihu a aji wala bai hana ka tashi sai dai baka niyya ba ko dan awo ne kai wanda ka ka ka, ka wuna ka so kauye kana ta sheka abin nan kuna kullabu kuna daura buhuna bai hana ka kai kai in dai neman halastinka ne bai hana ka farka da daddare amma waɗancan abubuwan guda uku suna daga cikin mafiya munin abin da ke hana mutum wato ya farka duk da dai asalin su kaga halasta amma wasu abubuwa ne masu lalata azima ta jikin mutum da suka kiyaye su ka rage yawan cin abinci a daren da kake so ka farka ka yi ibada ka rage yawan abin da ka jinkirta lokacin mu'amala ka da iyali sannan ita kuma firar dare ka daina yin ta ma gaba ɗaya in za ka iya waɗannan suna taimakawa wajen abin nan sannan kwanciya da alula in za ka kwanta ka kwanta da alula duk azkar ɗin da ya dace ka yi su ka yi su kafin ka kwanta zikirorin kwanciya zikirorin idan ta kada mataja'ahu duk suna suna nan sanannu ne ka yi su sai ka sai muri sai ka kwanta wannan suna taimakawa sosai wajen mutum ya ga cewa ya farka وقال الفضيل إذا غربت الشمس فرحت بخلوتي بربي yace da zarana ta fadi nakan ji farin cikin zan zan kebance da ubangijina wai da tala'at idan rana ta fito gari ya waye hazintu li dukhulin nasi alayya nakan shiga damuwa saboda yanda mutane za su fara taruwa masu neman fatawa masu neman hadisi masu neman zance da sauransu وقال أبو سليمان الداراني إنسان كان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوه masu ibada cikin dare sun fi jin daɗin abin da suke fiye da daɗin da mutane ‘yan masu yin wasanni suke ji idan suna yin wasanninsu. Za mu mu ji zai kawo mana wasu asarai akan cewa yawaita zunubi shi ma yana hana mutum iya farkawa cikin dare. Mutum ya saki jiki yana yin zunubai kawai bai jin wani ƙaiƙayi a zuciya shi zai wuya a ce misali mutum ya tafi club ya je sharholiya shi ya dawo kuma ya ce zai sallar dare ai ba a dace da juna ba ko yawa ko kuma irin waɗannan da za a je a gama kallon ƙwallo a gama musu a gama jayayya a tafi gun 'yan mata kuma a dawo a cikin sallar dare duk wannan ba zai yi ba layinsa ɗaya ba ba layinsa ɗaya ba saboda haka sai ka guje ma abubuwa da suke saɓon Allah da ta taɓurza da abubuwan da suke na rashin daraja ka killace kanka kuma abin da ya kamata mutum ya gane shi ne waɗannan fa wasu 'yan kwanaki ne na rayuwa waɗanda za ka more su sanda kake da ƙarfinka da lafiyarka da damarka ka dinga yi waɗannan ibadojin idan rayuwarka ta yi ta zama ƙarama shi kenan fa bi hawa ni'imat ba ka da matsala idan rayuwarka ta yi tsawo har kai rauni Allah zai baka fansho na wannan aikin Allah zai ce wa mala'iku bawa na san da yake da ƙarfi da lafiya ya kasance yana yin kaza da kaza da kaza yana azumi yana tilawa yana sallar dare san da yake da arziki yana sadaka yanzu na kwace lafiyarsa na kwace ƙarfinsa na kwace ƙuruciyarsa na kwace duke da na bashi sai Allah ya ce ku ci garo ta mashi ladan ayyukan da yake da ƙuruce shi din saboda kaga baka da asara dan ka girma ka kasa amma inda ma tun farko shirmaka kake yi to haka zaka tafi a shirme Allah ya kyauta wa qala abi ibn bakkar منذ 40 سنه ما احزنني الا طلوع الفجر yace tun shekara 40 da suka wuce babu abin da ke bani takeici abin da ke bani haushi sai wato fitowa alfajir wannan yanzu yayi muqaddima ne zai zo ya tattauna akan masail din da suka shafi wannan qadiyya wanda suka shafi wato abin da muka faɗa zai zo ya tattauna su dalla dalla kuma kai ma idan ka san su ka san yadda rayuwa take zaka iya bada labari don abubuwa ne da aka gwada experiences ne abubuwa ne da za ka ji zai kawo su daga malamai cewa sun ga haka a aikace da sauransu akwai wanda zai gane ran da ya yi wani kuskure ko wani zunubi to ranar shaidan zai mashi fitsari a hanci ba zai iya tashi ran da ya ci maka fiye da abin da ya saba ci to ranar jikin shi zai nauyi ba zai iya tashi ran da ya yi firar ta wuce yadda ya saba ranar ba zai iya tashi saboda wannan sa daga sabon da suke sanya wannan suke sanya wannan nauyin bacci suke kuma jawo asara sannan karwanta jama'a ita kanta majalisa din nan fa ayin an zauna ba salati ake ba ba tasbihi ake ba ba tadabburi ake a ce bari a karanta wata aya a tattauna akan ta ba ba musaffa ake yi ba me ake yi surutu ne kawai na duniya musun siyasa musun kwallo musun tattalin arziki expert ake ci musu ko su fara tattaunawa expert na ƙarya su fara tattaunawa daga nan kuma har a fara gulma wane ya wuce wance ta wuce ko an tuno wane a yi gulmarsa wani ma da ya tashi daga majalisar a buɗe peji shi shi ma a ci gaba da gulmar shi wani ma ya mutu ya bar muku duniyar amma ya ku fasa gulmar shi ba zama me amfani irin wannan zaman majalisa da mutane su idai da wani amfani in banda cutarwa in banda cutarwa tun ana yin shi a wuraren masu sai da abinci da wuraren majalisai yanzu kuma za ga ha'a kofar masallatai a masallatai mutane suke kafa majalisai wallahi jama'a mu ji tsoron Allah duk inda ka bayyana masallatan mutane sai ka ga kawai ga wata majalisa wani mara kirki da je siyo tabarmi ma ya buya kawo mutane inda za a dinga zama in an zauna shi ne sai fiye wata mai kankana ya wuce ya siya muku ya sa an so muku shayi da yana ta encouraging ɗinku a kan ɓarna idan ya zama dole sai an zauna annabi ya ce a kiyaye haƙƙin hanya al'amur bil ma'aruf a nayin munkar gabdul basari kaza kaza kaza da annabi ya faɗa to sai a kiyaye wannan da ce idan an zauna wani kawai sai ya ja wata aya ce to a tattauna akan wannan haka haka suke yi su a zamanin magabata in har zaman ya kama musamman an ga ko wani malami ko wani makaranci a wajen cewa na karanta mana alkurani wani me zaka ce game da waɗannan ayoyi me sababin saukan su me fiqhun da ke cikin su sai a karu juna ko wata mas'ala da ta shige mana duhu ko wani hadisi ko ne bai don dan karamin littafi ya ce da Allah jama'a bari in karanta mana nan ku ji abin da aka ce to za ga duk wanda yake shedani ne zai daina zaman majalisar da yake kai wannan ɗan feleke ne sai ba muku wani sauko Allah ya kiyaye ku daga sharrinsa sai ga kun raya majalisa in ta zama dole mutane dole ba kowa ya tafi shi gida za ga mutane ana dokar ta ɓaci wasu an dinga binsu da gudu ana ana kamo su kamar ragon layya ana yan sanda na bin bayan su suna gudu suna faɗawa kwata wai dole sai sun zo a majalisa a ba jama'a me hausa suke a majalisa Allah ya kyauta to bari mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah